Hukumomi a Najeriya sun ba da tabbacin kubutar da wasu ‘yan ƙasar China su bakwai, da wasu ‘yan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar Niger Najeriya. Tun a cikin watan Yunin da ya gabata ne dai, ‘yan bindigar suka aukawa waɗannan ‘yan ƙasar China a wani mahaƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da ke yankin Shiroro, mai fama da ‘yan bindigar da hukumomin jihar Niger. suka ci mayaƙa ne na ƙungiyar Boko Haram. Mr. Emmanuel Omar shi ne kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger ya ce an samu nasarar kubutar da waɗannan ‘yan ƙasar China ne a sakamakon hare-hare da gamayyar jami'an tsaron Najeriya suka kai wa 'yan ta'addar a maɓoyarsu. In ka tuna shi Chief of Air Staff last week ya shigo Niger, Special Forces su da wayansu 'yan jami'an tsaro da suka maka, a ranar da kai ga nasarar nan aka kubto su ba kuɗi aka biya ba. Sai dai a yayin da aka samu nasarar kwato waɗannan 'yan ƙasar China rahotanni daga yankin na Shiroro na nuna cewa 'yan bindigar sun hallaka wasu mutanen bakwai. ta hanyar tura su cikin rami sannan suka banka masu wuta a ranar Asabar ɗin ƙarshen wannan mako da ya gabata. Alhaji Jibril Erana shugaba ne na wata ƙungiyar matasa a yankin na Shiroro. Ya yi ƙarin haske kan yadda lamarin ya faru. Wurin wani ƙauye ana ce ma ƙauyen eh, Goto. Suka zo suka haƙa rami suka zuba mutane suka banka musu wuta suka kona su. Mutum bakwai. Jiya jiyan nan. Jiya jiyan nan. suka tilasta musu shiga rami mutanen na ji suna dole suke shiga rami daga nan suka gama suka watsa musu fetur da ciyawa suka banka musu wuta suka kone suka mutu ta wurin ba jami'an tsaro kenan yanzu a a ba tsare ai jami'an tsaro ba ko ina yake ba ai a nan wuraren su ne jami'an tsaro su ne kowa a gurin kawo lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan sabon hari. amma dai kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger, Mr. Emmanuel Omar, ya ce gwamnati na ƙoƙarin kawar da waɗannan mahara da suka addabi jama'a. Za mu kara ba da pressure cewa mun gan cewa muna so mu ga wannan magana wannan harkan rashin tsaro na an gama ta gaba ɗayanta. Kuma muna gaya ma jama'a cewa su yi supporting government, su yi supporting kuma jama'an tsaro da information. A yanzu dai jama'a na cike da fatar samun sauƙin matsalar rashin tsaron. a daidai wannan lokaci da hada-hadar siyasar Najeriya takan kama. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.